الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وعلاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya na tabbata ga Allah da girma ɗaukaka wanda cikin baiwaci ya sake haɗa mu a wannan masallaci na wato ummul na Aisha da cikin garin Argungu don ci gaba da karatu cikin littafin kitabut tawhid wallafar shaikh Muhammad bin Abdul wahab sharhin wato jikan shi wato shaikh uh, abdurrahman hassan ali sheikh kuma muna magana akan ma'anar kitabu da ma'anar tauni amma alhamdulillah mun ji ma'anar littafi mun ji ma'anar tauni shine ne ta Allah da bauta inda aka ambaci kasuwar tauhidi zuwa kashi biyu ko kuma kashi uku tauhidin rububiyya wanda tabbatar da wato matsayin Allah na khaliqu raziqu mu'in wa almani abbar annabi wato wayannan ayyuka na Allah ba towa da hanawa kashewa da rayawa halittawa da tayar da matattu da sauransu sai tauhidi na uluhiyya shi kuma yana nufin tabbatar da zatin Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah shi ne abin bauta don haka tun nau'in bauta wajibi ne a tabbatar da shi ga Allah karkatar da bautan nan ko da kaɗan ne komi karamcin bautar to juya ta zuwa ga wani Allah ya zan shirka in mun doka akwai kashi na uku shi ne tauhidul asma was sifat kada ta Allah da sunayen shi da kuma sifofin shi duk sunan da Allah ya ambaci kanshi da shi duk wata sifar da Allah ya sifanta kanshi da ita to wajibi ne a sifanta shi da shi kada a kore wannan sunan ko wannan sifar daga Allah yan haka ilhadi ne kuma shirka ne wato Allah ya hana ilhadi cikin sunayen uh, wa wazarun da zina na fi asma'ihi wato Allah ya ce ka bar waɗanda suke ilhadi da shishigi da karkacewa a cikin sunayen Allah to bayan wannan sai inda mala ya kawo aya ya ce wa ƙaunin layi ta'ala ko wa ƙaunin layi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wato wannan aya ga ta ba ta da tsawo kware amma tana da bayani mai tsawo a takaice tarjuma wannan yadda Allah ta baraka wata ala yana mata sura ta shidda ta hamsin da ɗaya wa ma khalaqatul jinna ba halitti aljannu ba wal insa ba halitti mutane ba illa duni sai dan su bauta mini wato kenan Allah ya ya halitti talikai ba dan su yi mai aiki ba ba dan su samu arziki ba ba dan su ƙara mulki ne fati ba ba don tsare mai mulki dai ba a nan dai su bauta ne kuma in sun yi bautar ba shi ka morewa ba su adda morewa domin za su samu kariya daga shiga wuta su samu shiga aljanna nan mala yana son ya fassara muna wannan aya eh, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun yace wa ƙaunin la ko wa ƙaunin lahi biljarin in an yi jarra aka ce wa ƙauli to an yi adabi ne ala tauhidi kenan can an ce kitabu tauhidi kitabun tauhidi wato kama ya an yi adabi gare shi ga kitabu a tauhidi din nan sai za a yi jarra sannan ya an ce lahi, shi kuma an istinadi wa yajuzu rafa ala al ibtida'i sai da an ibtida'i ba hadafi ba ne sabon magana ne qala shaykhul islam babban malamin musulunci ya faɗa shine ne taymi al-ibadatu abinda ibada ya ta'atullahi shine kawa Allah biyayya bimtisali ma amara Allah bihi shine kabi abinda Allah ya horo da shi ala da rusuli ta halshen manzanni shi yake ta ibada kenan ibada ba kirkira a kai ba dina za ka yi wadda aka ce ka yi shi ne ya mu manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mu yi na bauta eh annabi ya zo da sallah bauta Allah ya zo da azumi bauta Allah ne ya zo da zakka bauta Allah ne ya zo da hajji bauta Allah ne duk abin da Allah ya ce a yi na ibada ta halittar annabi sallallahu alaihi wasallama to shi yake ce mai al'ibada kenan ibada mutum bai kirkirawa ya ce ni na ga ya kamata in wa Allah kaza wannan in mutum ya kirkiro ba ibada ce yi ba ko mi kyawun aiki ko ni kyawu ne in dai ba Allah ya ce kai ba me zan ibada وقال ايضا وأيضا ابن ابن ابن تيمية العبادة إن كجا أنت عبادة وأبن التعريف عبادة definition ismun jami'un suna ne wanda ya hada li kulli ma yuhibbuhu Allah ya hada duk abin da Allah yake so wayar bamu kuma Allah ya yarda min al aqwali daga zantukan mutane da suke faɗi akwai ibada wala amali akwai ayyuka na jiki al-zahirati na bayyane wal batina da waɗanda a boye wannan shi ibada kun ga Allah yana son a yi wannan abin kuma ya yarda da shi ya za mu san Allah yana son a yi wannan ibada ya yarda da ita cikin wahayensa da yawa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma cikin hadisan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bayyana alqur'ani ko cikin aikin manzo Allah aka gane cewa ya aikata kaza wannan kaza fassara ne ga ibada ta Allah yake shi qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawziya al-majri ibn taymiya ya ce wa madaruha ala khamsa asharata qa'ida ita ibada tana kewayawa ne akan cika-cikai ka'ida goma sha man kammalaha wanda ya cika goma sha biyar din nan kammala maratibul ibada kammala maratibul ibada ya cika darajoji na ibada matakai matakai da bawa yake takawa na bautar Allah to ya cika sun yi cika sharbe wa bayanu zalika abinda an masara wannan bayani annal ibadata munqasimatun alal qalbi wal lisani wal jawarih wato ita ibada dama an kasa ta gida uku akwai ibada zuciya akwai ibada harshe akwai ibada gabbai na jiki wal ahkamu lati lil ubudiyyati khamsa suko hukunce hukunce na ibada guda biyar ne su ake cewa al ahkamu takalifiya wajen malamin usul al ahkamu takalifiya wato hukunce hukuncen da suka ta'allaka ga ayyukan bayi ko dai aiki ya zan wajibi wajibin kenan wa mustahabu ko ya zan mustahabi ko manduri wa haramu ko ka aikata aiki a ce haram kai wa kam wa makaruhun ko kai aiki a ce makaruhi kai wa mubahu ko kai aiki a ce mubahi kun san malaman usul sun ce alwajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi in ka ji wajibi shi ne aikin da in ka aikata shi an azama dole kai in kayi a baka lada in baka yi ba ko kayi zunubi a yi ma azaba duk wanda ya kai wajibi ya yi zunubi shi ko mustahabu ma Sabu, ala fi'lihi wala aqabu ala tarki shi mandubi ko mustahabi an ce kai amma ba a matsa ma da sai kayi ba in kai ana baka lada in baka yi ba baka da zunubi wa haramun sai haram shine ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarki shi haram in ka aikata to ana maka hukuma tunda ka saba ma Allah amma in ka bar haram yi lada ka na kware an ce ka bari ka bari sai Allah ya baka lada akan barin haram wa makaruhun sannan makaruhi shi ko shine ma la yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarki shi makaruni ba a ja makaruni ba wa lada ba musulmi a ai makaruni in ka bar shi kana samun lada in mutum ya ban makaruni Allah zai ba shi lada saboda ya yi biyayya an ce kashi ya bari amma saboda hadin bai yi tsanani ba to in mutum ya aikata makaruni ba a yi mai azaba sannan wa mubahun shi ko mubahun shi a mustawai tsarafai ne mustawai tsarafai ne gere guda biyu aikata da bari wato daidai daidai wa daidan suke abin da an kace an halatta ma shi in ka aikata shi ba a baka lada in ka bar shi ko ba a yi zuri amma akwai bani saboda niyyarka niyya mai kyau bani na amma sai ka samu lada saboda niyyarka yanzu kun ga cin abinci yanzu mutum ya kahin ya shiga kwana ya kalashi ai ba a sha dole na sai ka ci tuwo ko to amma in ka ci tuwo ka ci halal Allah ya ce ku ci halal sai ka ci halal to ana baka lada akan kayan biyayya ka ci halal sannan kuma in ka ci abincin nan don ka ji kwayin jikinka kai ibada ka samu karawa ga ibada shi ma saboda niyyar kada ka sawo to ita ma kana samun lada to kun ga tun da hukunce-hukuncen shari'a guda biyar ne wa hunna li kulli wahidin min al-qalbi to kuma biyar din ga za a raba su akwai aikin zuciya wanda sani akwai aikin harshe wanda wani akwai aikin gabbai kun ga biyar so uku nawa kenan goma sha biyu shi yasa ya ce maratibul ibada ko ibada wa madaruwa ala kamsa asharata qa'ida don haka duk wanda ya cika sha biyar din nan to shi kenan ya zan cikakken bawa ya zan bawa wanda ya cika maratu ibada don haka ayyukan da an ka ce duk ya ta yi yana yi wanda an ka ce duk ya ta bari yana bari ayyukan da an ka ce harshe ya yi yana yi ayyukan da aka ce harshe ya bari ya bari ayyukan da aka ce gaban jiki kamar kawo hudu ta hira zuwa wajen halal kasance wajen haram hannu kada ya taba haram ya taba halar da ya idanu da sauransu in mutum ya cika waɗannan to ya zan bawa ya zan bawa wanda ya cika maratu mai wa qala al-qurtubi babban malami imamul al mai tafsiri yace da ibadati at fil khudu wal tushen ibada asalin ita ibada bauta shine kaskantar da kai da raranku wato mutum ya ya ya ya yi taushi ga wanda yake bi shine a ibada wa summiyat wadha'ifu shar'i an ambaci ayyukan shari'a alal mukallafi wanda aka azama bayi baligai ibada to an kace musu ibada li'annahum saboda su bayi musulmi yaltazimunaha suna tuntata sama kansu na ayyuka na ibada an ce su sallah suna yi an ce su azumi suna yi zakka suna yi haji suna yi wa yafa'aluna suna aikata wannan ibada khadi'ina suna masu kaskantar da kai mutazallilin lillahi suna kaskantar da kai ga Allah ta'ala madaukakin sarki to kun ga ko tsakanin mutum da mutum an ga ce wanga bawan mangana to shi wannan da abbaha bai daga kai ne kusa ga mai gida ne ko zai zo yana maganganu na taushi shina gabbai ne ma yana karya su wajen magana da wannan mai gidan nashi to kun ga tsakanin mutum da mutum ba sai akwai ubudiya akwai wata tsakanin su to zai rinka karya murya ce da karya gaɓoɓi ne to ina ta ga bauta ga Allah mahalicci wanda ya cancanci bautar saboda haka dole sai an samu kaskantar da kai da yin taushi ga bawa don wato ya ubangiji shi ya dare. shi wa la aya abinda an ma'ana ga aya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun abinda an ma'anarta annallaha ta'ala lalle ubangiji madaukin sarki akhbara ya bada labari annahu cewa shi ubangiji ko ya al'amari yake ma khalaqal jinna Allah shi bai halitta aljannu ba wala insa bai halitta mutane ba illa li ibadati sai don bautar shi fa hadha huwa al-hikmatu fi khalqihim Botan da ita a hikima wadda ta sa Allah ya halicce <coughs> Allah ya halitta da kai mutane da aljanu za su bauta ne qultu mala yace wa hiya al-hikmatu ash-shar'iyya ad-diniyya wannan ita ce hikima ta shari'a ta addini wato ana fa a nuna ga shari'a ga shari'a Allah ya halitta talakai don su bauta ne wannan ita ce hikima ta shari'a qala imadun kathir ibnu kathir imadun kathir ya ce wa ibadatuhu abinda abota Allah hiya ta'atuhu ita ce wa Allah da bi fi'il ma'muri ta hanyar aikata umurni wa tarkil ma'zuri da bana abinda Allah ya hana wa zalika huwa haqiqatu dinil islam bin umarnin Allah da hannuwa ga hannun Allah shi ne a hakikanin addinin musulunci li'anna ma'anar islam saboda abinda an ma'ana al-islam kun san wajen fassara al-islam wani ya karta bai ka ce ya islamu sai ta islam ma'ana mu assalam aminci ko don haka ne yau sai an boko suna masara da sana da peace ma'ana al-islam the wani of islam is peace aminci saboda haka addinin musulunci addini ne na aminci zaman lafiya to yayi haka ne don assalam aminci yana daga cikin sunayen Allah aljanna ma ana ce mata darus salam don gidan aminci ta yan kashe gaba babu tsoro ba wata dama ba tsangon to amma bari ku je wata fassara ma'anar islam al-istislamu lillahi ta'ala shine ka mika wuya ka janyu ga Allah ka zan kamar kuri da aka halatta inda an kai da kai dan kai nan mallaye shi amma na musulunci almutadammilu gayatar inqiyadi wanda yake shi musulunci ya kunshi kololuwar janyuwa da biyayya wa zulla da kankanci wal kudu shine da kariwa kariya zuciya ta kariya gabai su kariya su tafci saboda Allah kun san abu guda ana yi mai fassarori biyu ko uku ko hudu ko ke da hakan ko ko ce fassara ta yi don haka in kacce al-islamu ko salamu musulunci yana nan ya zaman lahiya aminci ya an bi Allah a zauna lahiya nan duniya za a samu kwanciyar hankali sannan a lahiya a samu kwanciyar hankali a shiga aljanna ko ka ce musulunci shine mika waya ga Allah shi yasa wasu yan boko suna cewa islam min total submission to Allah ga wannan shi ko shi an fassara al-islam ka mika waya gaba ɗaya ga Allah baka da ja inda duk an kasa ka canza ka yi ya ce ka shiga ka shiga nan ba ka shiga ya ce shiga nan sai ka ce yi kaza sai ka yi bari kaza sai ka bari ka ka da shi wa qala aidan kuma ibnu kasir ya faɗa fi tafsirin hadhihi al-aya wajen fassara wannan aya yace wa ma'ana al-aya yace abinda an ma'ana wannan aya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun yace ma'anarta annallaha lalle ubangiji khalaqal khalqa ya halitti talikai ya budu don su bauta mishi mu shi kadai la sharika la ba abokin tare ga cikin mutum faman afa ahu jaza duk wanda yawa Allah da'a yabi abinda Allah ya ce aikata Allah zai saka mai atammal jaza mafi cikar da kabo wa man asahu wanda ya saba ma Allah azabahu Allah zai mai horo da azaba ashaddal azab mafi tsananin azaba wato haka mallan yace a fasara wannan aya kun ga ba ambaci azaba take ba amma mallan ya fahimci to tunda Allah ya ce ya halitta talakai aljannu da mutane don su bauta mai kenan wanda ya bauta nan za a saka mu wanda bai yi ibada da mu shi ku za a mai horo dan ya ya zama fatarare ke ko ka san ko fatarare ba a kyale ko nan duniya ka kare dokar constitution sai sai dan sanda ya ce kama ka zai ko haka ba yana kyale ka to bale mutum ya karya dokar Allah ga mala'iku da zabaniyawa da sauransu ai ba a kyale shi ne yace wa Asabara kuma Allah ya bada labari cikin wannan aya annahu shi ubangiji gairu mutajin ilayhim bai da bukata zuwa ga talibai ma'ana kamar da ayat ta biyo ma uridu minhum da rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar ku dhul quwwati al-matin kaga Allah bai da bukata ba bukatacce bane bayi su adda bukata wallahu al ghaniyyu wa antumul fuqara bal humul fuqara su ke su mabukata ilayya zuwa ga Allah fi jami'i a hawali a cikin dukkan halayen wa huwa khaliquhum kuma shine mahalicin su wa raziquhum shine ke arzuta kenan babu lokacin da bawa zai kai shi shi ya da bai da bukata ga gobe sai aka ka duka samu arziki ko kazan kamar dan gobe ko wannan an ce a Afirka shi a na daya ko a duniya na da ko to ai bukata ne ba da kare mutum yana bukatar dukiyar nan a tsare mai ita kina bukatar shi ma a tsare kaga ashe ko duk da kake da dukiya kana da bukata ga Allah sannan mulki a ce ya Muhammadu Buhari ko the commander in chief of the uh, abin nan army forces of Nigeria sannan president of the federation of nigeria amma duk da haka nan ai sai da mun ka dora mai addu'a saboda gashi an samu ku ba ku ashe kai ko ka an baka mulki kana da bukata ga Allah sai ga shi za a Allah ka shi sai da yan Najeriya sun kai ta addu'a Allah ka tsare mana shugaban Allah ka hana cimma wannan manufa ta kashe mu da shi to duk wani mai mulki yana da bukata ga Allah yana bukata Allah ya tsare mai mulkin nan Allah ya ba shi kariya saboda haka bale wanda an fakiri mai bida abinci ko talaka mai bida tuhari da zai zama su kaga wannan shi a cikin bukata bayanan na karara to kowa na da bukata ga Allah وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه في الايه سيدنا علي يا مسر وقع ايه yace ma'anarta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ai illa li'amurahum an ya'budu ba halitta su sai dan ya umurce su da su bota min wa adabuhum in kira su ila ibadati zuwa ga bota min haka fasara sayyidina ali wa qala mujahid mujahid ya ce babban malamin tafsiri ne almaliyan da afan yake fassara wannan aya illa li amurahum wa anha ba halitti mutane da aljannu ba sai dan in ba su ni ku yi kaza sannan ya hana su kan ku yi kaza ka tara hun zajjaju wa shekul islam malam zajjaju malamin luga ne malamin nahawi to ya ya zaɓi wa fassara ta mujahid haka nan shekul islam ibnu taymiya shi ma ya zaɓi wannan fassara cewa umarni da hali sura a ibada a ce ka yi kaza ka yi a ce ka bar kaza ka bai قال ويدل على هذا قوله أيهزب الإنسان أن يترك سدى yace abinda zai fassara wannan aya ya nuna cewa lalle umarni da hani suna ibada don Allah yace a yi azabul insan shi wani mutum yana tsammani zato ya kai an yi su raka a bar shi sudan sagaga ba a shayi ba a sha bari kawai dai a barka haka nan kuma ba a take to bai yi wa eh qala shafi'i wato imam shafi'i ya ce an yi su raka sudan la yumar wala minha ba a bashi umarni ba a hana shi kawai dai wanda ya ga dama ya yi. ba a sashi ba a hana shi to bai yi wa qala fil qur'ani fi ghayri mawdhi' Allah ya faɗa cikin Qur'ani wurare daban-daban inda yake ta ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijin ittaqu rabbakum ku zarci ubangijin ku bi dokokin shi faqad amarakum bima ku la hakika cikin wannan ayoyin Allah ya umarci bayi da abin da ya halice su don shi ne bauta wa arsalar rusulun ya zalika kuma ya aiko manzanni don bautan wa hada ma'ana huwa allazi da bil ayati qat'an wannan ma'ana ita ce ayan nan take ne an yadda da haka kada ba wai shakka aka yi cewa ibada aka yi kuma umarni biyan umarnin Allah da hannu daga hanya wa huwa allazi yafhamuhu jamaahirul muslimin wannan ma'ana ita ce mai yawan malamin musulunci sun ka gano sun ka bani wa ya hada juna bil ayati alai kuma suna kawo dalili da wannan aya akan haka to sai aya ta gaba wa qawluhu ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمي أما أنا وانا قال وهذه الآية تشبه قوله تعالى wagga aya ta yi kama da wata aya can da Allah ta baraka wata ala ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi aiko min ba illa ne ba sai da a yi biyayya a bi shi da izinin Allah da umarnin Allah a shekara kaga manzanni sun zo ne da dan abota ma Allah su kira mutane ga da'a ga Allah don da'a ga manzannin da'a ga Allah ne umarnin da Allah ya fasa sun magana yi sa'o wa kada yi usa kaga yana yiwa manzon nan wasu mai biyayya wasu saba mishi waka zalika ma kalakahum illa da ibadati haka ganan. Allah bai halitta talibai ba sai don su bauta mishi sun makada ya abuduna wa kadalla ya abuduna yana yi wasu bota wasu fandare su ki bota an gane ku kenan an halitta su dan bauta amma wani sai ya yi abin nan da aka halice saboda saboda Allah ya mai arziki ya datar da shi ya mai katani wani kuma sai ya ne ya ki bota ma Allah ya kafirci shi kuma saboda bai samu muwafaka ba Allah ya yafar da shi ya tafar da shi nan malam yana so ya mana wani bayani yace wa huwa subhanahu lam yaqul innahu fa'ala al-awwala wa huwa ya liyaf'ala bihim kullum? wato ba wai Allah ya ce ya halitta talikai don kowa ya zama ya yi bauta gare ba haka an ne a'a bautar da ita as-sanadiyya a bauta a halicce su amma wanda ya bauta ya cika umarnin Allah wanda mai bauta ba shi kuma ya saba asali wa huwa ibadatu walakin zakara wato kenan bautan nan ba a ce kowa sai ya bauta ma Allah ba haka ayat take ne walakin zakara annahu fa Allah awwala la yaf'aluhu mustani wato su Allah ya yi aiki na farko halitta su ko bayi su za aiki da biyu bauta fa yakunu humul fa'ilina da su za su yi wannan aikin na bauta fa ya hasallahu bi fi'lihi sa'adatu in sun bauta ma Allah za su samu arziki na duniya za su samu arziki na lahira wa ya hasulu ma yuhibbu kuma sai su samu abinda Allah yake so wayar zamu wato wanda Allah ya zaci min malam sai da zan su sun yadda da Allah Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah dan sun bi umurnin Allah wa yashhadu li hadha al-ma'na ma tawatarat bihi al-ahadith maganar cewa Allah ya halitta talikai don su bota ne akwai shaida cikin hadisan manzo Allah bai tabbatar da haka kuma hadisan mutawatirai abin da ake cewa hadisi mutawatiri wanda hadisi jama'a sun karuwaito shi daga wasu jama'a daga wasu jama'a har ga annabi sallallahu alaihi kun ga babu shakka cewa manzo Allah ya faɗi wannan magana amma ina hadisul ahad wanda mutum guda guda ya rawaito to wannan an ce malamai sun ce zato ake yi don shaida ba ta tabbata da shaidun mutum guda Za haka ana zaton mazo Allah ya maɗi hakan eh ana zato ba a kare ta a ce bai faɗi ba amma ana karawa zaton annabi ya faɗi wannan magana amma shi hadisi yi. ko shakka babu kamo da aya alqur'ani ba mu shakkar daga Allah qur'ani yake saboda gaban sahabbai aka saukar da qur'ani suka saurari alqur'ani ga manzon Allah sahabba annabi dubu guda na ko dubu biyu eh sun yi haka nan akalla ka ce su sahabba annabi sun kai dubu ɗari da ishirin haka dubu ɗari da ishirin to ka hako mutum dubu ɗari da ishirin sun saurari ƙur'ani sun ka tabbatar da ƙur'anin nan daga manzo Allah su aka karɓo shi shi ko manzo Allah daga Allah to sai ya zama wanda sun ka biyo sun yi su yawa tabi'ai sun yi sahabban yawa tabi'u tabi'in sai tabi'u tabi'in da yawa haka nan ali yanzu duniya na ƙara yawa musulunci na yawa ya zan qur'ani mun karɓo shi ga jama'a zuwa ga jama'a har zuwa ga zamani don haka ba ku shakka alqur'ani daga Allah yake ku shakka ba ku kanto ne to haka hadisi mutawatir to daga cikin hadisan da sun ka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma a tare da hu musulmi akwai hadisin da musulmi ya fito da shi fi sahihi a cikin sahihi litani an anas ibn malik daga anas ibn malik radiyallahu anhu Allah ya kara mai yarda an annabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce yaqulu Allah ta'ala li ahawani ahli an-nar azaban rata da kiyama Allah zai ce ma dan wuta wanda shi fi kowa samun sauki cikin azabar wuta sai Allah ya ce yi dan wuta makarai wanda an yamma shi a duka shi a kurku shi a ƙasa bai samu mukami cikin wuta ba sai Allah ya ce mai laukanin laka duniya wa ma ha wa mislu ha ma a akunta muftadiyan ha yanzu kai dan dan wuta dan karami yanzu a ce can duniyar da ka baro duk duniyar nan da abin da a cikin ta a ƙara wani misalin ta ba argungu an kace ba ba jihar da aka ce ba a najeriya ba duniya gaba ɗaya da abin da cikin cikinta a kawo wani misalin ta, sai a ce maɗan wuta yanzu in naka na kana ba kana ba ce su a manshe ka daga wuta to ni zai ce fa ya na am sai ya ce dahir tabbas inda a ce duniya wuta, da misalin duniya wallahi zan ba ke su da a kusa da ni daga kamar da faya ƙulu sai ubangiji ya ce kada a rastu milka a hawa min haza wa an tafi sulbi adam ai ne neme ka da abin da ya yawan ga sauki abin da bai kai girman duniya da abin da a cikin ta ba tun kana cikin zazon mahaifanka ubanka zazon adam da kakannin kakanninka har zuwa ga ubanka sai nan neme ka wani abu mai sauki Allah tu shirka cewa kada ka yi shirka azibu kala wala wala a'udu ilakan na kakkai shirka in ba kai shirka ba zan sa ka wuta ba fa abaita illa shirka amma kai kin wani aiki sai shirka ka kai ka jama kan ba hada shirku wannan shirka kada khalafa ma arada Allah ta'ala min ya fama ma abinda Allah ya bukata gaba min tauhidi na kada shi wa Allah ya shirka bi shi na ta kada ya tarayya da Allah da fa kalama ma da Allah sai min sai ya saba wa abinda Allah ya nuna gare shi a tarka bihi gairan sai ta yawa Allah abokin tarayya wa hadhihi al-irada shar'iyya addiniya kama ta kana mala yana sai yana mana irada kashi biyu take akwai irada shar'iyya diniya akwai irada kauniya kadariya muna ya tsaya eh a to saura ka dan mu da fassara waccan aya eh. hmm. to sai ce fa bainal iradati shar'iyyati diniya tsakanin irada Allah kun ta eh, ce arada Allah kaza ko sha'a kaza ma sha Allah kana malamin ta alai ko ana ta abinda Allah ya so shi ga kasance abinda Allah bai so ba bai kasancewa sannan akwai irada a ce Allah yana son kaza ba Allah yana son gaskiya ba Allah yana son kuma adalci ko ba haka ba a wayannan abubuwan Allah yana son to ana ma a bambanta abinda Allah yake so da abinda kuma Allah ya nufa ba yi su aikata to ita irada shar'iyya diniya wal irada al-kauniyya al-qadariyya to tsakanin su umumu wa sun haɗu wani wuri sun rabu wani wuri yajtami ani fi haqqil mukhlis al muti da irada Allah diniya da irada Allah kauniya kadariya suna haduwa tare in an ka samu bawa ya zan bawan Allah mukhlisi mai imani ko mai da'a ga Allah watan tanfaratul iradatul kauniya ita ko irada kauniya wanda haka Allah ya nuna abu ya kasance kuma haka ya kasance ko na kware ko wanda ba na kware ko abin da aka ko wanda ba su ido ko wannan sai ta kaɗaita bi hakkin asi ga hakkin bawa mai sako kaga kahere na ta inda Allah ya so da ba mu shirka ba ko wai suna hujjata Allah ya nufi su zama shirke don haka ba sun da ko to wala yuridu bi ibadin al-kufra Allah bai son kahirci ga bayi ne amma kuma yana kaddaro mun sai kahirci Allah bai son sabo bai son a ne amma kuma da in kaddara dai Allah ya nuna cikin kaddara dai ba ya nan mai sabo sai ya zama don haka abinda Allah yake so daban abinda Allah ya nufa daban an gane ko wato nan mas'ala ce mai sarkakiya wanda wasu malamai da dama ko an samu kungiyoyin eh, addini da dama saboda wannan mas'alar ta kaddara mas'alar kaddara da nuna abu ya aka samu ya aka samu ya aka samu murja nan ga sanar ehe kaka din eh Allah ya ha, amma Allah bai son ka mayoni ko in wani ya kashe wani kaddara Allah ce amma Allah bai ya hana a kashe wani don haka ga shari'a tunda ka fa'a ma abinda shari'a ta nema da a tsare cikin dan adam sai a yi ma hukunci duk da cewa Allah ya nuna ga kaddara wannan wani abu ne daban shi ko wannan abin da ya shahi shari'a shi kuma daban na mata an gane wannan to ya ce ba fahim zalika ka fahimci ga matsala tanju za ka tsira min jahala ta albamil kalami za ka tsira daga jahilcin malamai ilmul kalami wa tabi'in da masu biyar to kala wa qawlu la wala kada ba azan bi kulli ummatin rasulun an yabu to ina jin dauda mu tashi ko eh sai mu tashi nan za a yi magana mi ake ce badawu wa a ha eh? sawu kasan yan a su sun ce sun ce dagu suna na hen duk wani sarki duk wani gwamna duk wani shugaban kasa wanda ba mata ba shi a yake ba in dai mutum ba dan shi a ba to in masara kenan wai yana hukunci ba da abin da Allah yake a saukar ba kuma gwamnatin sa gwamnatin kayan ta shi ko da hutu an gane ku ba ka ce safiya. wajibi ne a yi mai zanga-zanga a yi tattaki a yi muzahara domin a kawar da wannan gwamnati to za mu ji ni ya tsago ni a hakika hakikanin tsago ah, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abin da muka karanta a cikin darasi Allah ya amfana da mu shi mu Allah ya ba mu lada ma mai karanta da masu a baki da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.